tsaka mai wuya. Wanda ya bar PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi ba ne. Idan mun bi PDP din mun ga ba sa kyautata talakawa ba sa aikin da aka zaɓe su yi sandan bai za ka dinga tafiya da su. Eh ni abin yana ban mamaki eh. idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san a san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da ke baban shi ke yi ba. Yanzu an ka girma ka balaga ba ka gidan kanka ba jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ko a sabon shiri na tsakan mai wuya kalaman da kuka ji mun bude shirin nan da su a wannan safiya inda kuka ji an so ma ja in ja game da dalilin da ke sa wani ya bar wata jam'iyyar siyasa ya shiga wata kalamai ne da mutum kusan duk inda ya shiga a cikin najeriya zai ji su a sanadin yawan kauren 'yan siyasa tsakanin jam'iyyu Shi wannan shirin da za mu buɗe a yau a kan rigingimin siyasar jihar Taraba ne kam. To amma gaskiya maganganun da za a ji suna tuzguwa daga cikin su maganganun siyasa ne da suka kusan shafi duk Najeriya baki ɗayanta. Da yake aksarin matsalolin siyasar da ke faruwa a matsayin ƙasa na tarayya a jihohi masu ake fama da su, kama daga korafin 'yan siyasa na wahala da su, amma kuma in daɗi ya zo a sha da wasu, da maganar rashin adalci wajen tsaye da 'yan takara da rabin mukamai da dai sauransu. wannan shirin an shirya shi ne kuma an ɗauko shi tun daga jalin da gwamnatin jihar taraba ɗin kuma wakilin ibrahim abdulaziz ne ya gayyato sanannu kuma gogaggun 'yan siyasa guda biyu ɗaya daga ɓangaren jam'iyya mai mulki ta pdp wato alhaji inuwa bakari na biyun kuma daga jam'iyyar adawa ta apc Aaron Artemis. To jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da kuma sake koma da masu adawa da ko a shirin na tsaka mai wuya da sashen Hausa na Amurka kan shirya. Yau da cikin ikon Allah ba ga misali za mu falle ka jihar Taraba da cikin kwanakin nan kusan zan ce ta mamaye kanun labaran Najeriya da ma ciki da wajenta. domin kuwa ba ga batun tashin hankali da ya faru a yankin mambila sai kuma ga batun balahir siyasa a jihar wani ke cikin kwanakin da nema rahotanni suka na kan cewa tsohon mukaddashin gwamnan jihar tuni shi ma ya tsunduma cikin jami'ar nan ta apc wato ya tsalle ya bar jami'arsa ta pdp wato alhaji garba umar ba kammala wannan cece kuce ba sai kwatsam ga wata yar jihar kuma minista ta fito ta wasu kalaman da wasu na ganin kamar kan cewa wannan na iya kawo a jam'iyyar ta apc na kaso kuma a can baya ma masu sauraro kun san kan cewa a jihar taraba kusan a cewa an kai ruwa rana tsakanin jam'iyyar pdp da ke mulki jihar da kuma yan hamayya a jihar to yau za mu tattauna da su 'yan hamayyar da kuma bangaren su jam'iyyar pdp da take mulki a bangaren pdp da take mulki dai akwai kakakin jam'iyyar ta pdp wanda sun daɗe suna murza jam'iyyar wato alhaji inuwa bakari shine ma jami'in hula da jama'a na jam'iyyar a bangaren 'yan hamayya kuwa akwai 'yan sabar apc a taraba da suka lakaba a sunan suwai 'yan integrity wanda ana gani kamar yanzu su suke neman murje jam'iyyar ko kuma jan ragama jam'iyyar a jihar Taraba kuma za mu tattauna da wani tsohon hadimin gwamna kuma tsohon dan siyasa kuma tsohon ma'aikaci Mr. Aaron Atima kuma kai in ce ma tsohon dan jarida kuma dukkanin su ma sun taba aikin jarida don haka da farkon fari bari ne lale marhabin alhaji yana bakar barkama da warhaka yawwa barka ka da alhaji ya gajiya sa lafiya alhamdulillah a mr aron atimas barkama da warhaka barka da warhaka ya gajiya lafiya kalau to kamar yadda na faɗa a cikin shimfiɗin yau za mu so eh, wai jam'iyyar pdp a jihar taraba ta ce ta yi rawar gani eh, ko kuma yan hamayya duk da cewa wasu ku da daman ku ana gani kamar daman a jam'iyyar ma pdp kuke amma yanzu kun koma yan hamayya kuna cewa ba ta buka komai ba wai me yasa ko da ke an ce shi dan hamayya ko a cikin ruwa yake zai ce ana zufa ah to dama komai idan muka ce ko su suka ce an taka rawar gani a taraba ba sai su kira mutane su zo su duba ba an ka ce kayi abu ai za a gan shi a ƙasa to mu mun zaga mun gani ba mu gani ba da aka wani rawar gani aka yi kuma kullum idan wannan magana ta taso sai mu ce ku je makwabta don dama jihar taraba an saba cewa ai idan ka ce ba a yi komai ba ca ai wannan jiha ba a biya salari ba wannan jiha ba a biya salari ba to su je nan adamawa inda aka gwamna ya hanyoyi Dari da kusan ishirin ni na ji adamawa na tuka mota kan hanyoyin nan na gani da ido na kwanan nan na je numun karamar hukuma na ga an yi hanya daga ran din nan zuwa bakin kogi zuwa gra na gani da ido ana gyara asibiti ana yi kana nufin gwamnatin pdp yanzu a nan a taraba ta a taraba ta yi, babu babu <laughs> to na gane jino bakar kana murmushi ka ah, ah. <laughs> wato ina so in ce shi kane na ina ji tafiyan da ya adama bai sama abin da ke faruwa taraba ba inda ya sani ya sani cewa mataimakin shugaban kasa kwanan nan ya zo taraba ba wai ya zo hira ba ne ya zo waye gan shi his excellency darius ba ne a'a ga ya aka zo ya zo ya yi commissioning projects saboda haka in dai ba na ya kamata ya tambaya kafin ya fara wannan furta din cewa ba abin da aka yi yana magana adamawa adamawa ta yi na muna magana abin da yake da akwai ne pdp tun kafawa siyasa na farar hula a nan wanda reverend jolin ya ya yi a karkashin pdp ya yi gavana har zuwa yau haka na pdp take ci a nan wuri yanzu gwamnatin na pdp a yanzu ta taba kawo ne abun a zuwa gani ya kana magana taba kawo an development zaka ce abubuwa da yawa an yi daga an yi su shi mataimakin shugaban kasa ya zo nan wurin osibanjo ya zo nan ya commissioning project project da ya commissioning kuma ku kun sani kun dauka ba ba ku dauka ba kafafen labarai duk koyi da duka an dauka a ce abin da ya yi ya zo nan ya zo ya yi commissioning project da ba a taba yin shi ma a west african sub-region shine na farko aka yi greenhouse wanda ba taba yin shi ko ina Najeriya ba ya zo aka gaishe shi ya zo nan wurin ya taho ya zo kuma ya yi bayanai a wurin kuma ya yaba kwarai da gaske shi kansa to amma ka da misali da wannan aiki na greenhouse da ake ta yami kan cewa kudin rance ne kudin jiha ne ko kudin rance ne <laughs> wannan ba kuma gada bane kuma kudin yana aka same ta amma gwamnatin PDP ne ta yi wannan aiki to eh, misalin kaga ya baka hujoji da wasu ayyuka ko kuma yan hamayya kuna cewa babu yan ce ayyuka eh gashi har mataimakin shugaban kasa dan jami'a kuna APC ya zo ya kaddamar da ayyuka kuma ku ce ba yi ba eh ah to yanzu wannan zuwa zuwan mataimakin shugaban kasa shiri ne na kasa kowane jiha zai je don saboda kowane jiha najeriya take ko haka ba to amma da yake ya zama dole shugaban kasa ya zo ba zai ki zuwa taraba ba ba ware ma ya zo an kalata abin da aka kalata ya duba an ce akwai dan hanya kilomita uku zuwa kona shi ke kenan hanyar da aka yi sannan wannan eh, lambun zamani da aka yi an kashe kuɗi zunzurutun kuɗi biliyan biyu aka ce ɗauki biliyan guda ɗaya kayan kaɗai ka sa a taraba taraban da ainihin gona ce gaba ɗaya za ka ce don saboda ba ƙasa ko state a jiha eh, a najeriya da suke da san filin gona irin na taraba. To yana da fi aka haɓaka harkar noma tunda wannan ma eh, lambun zamani kamar ci gaba ne ta fakar. To amma manoma mana kuɗin nan suna neman taki, suna neman tractor, suna neman kemikal na kashe eh, ciyawa. Ba a basu ba. Ko tractor guda gashi na anan ya faɗa ta taraba ta sayi tractor guda ta ba manoma to bari zai baka amsa tun tambayi ka sake to eh, ina gani shi kamar yadda ce misalin a ce ba manome ne bai sama abin da ke tafiya ba na farko na so ka sani cewa an kawo taki a nan kafin a fara ruwa kafin a fara noman damina kusan trailu wallahi ba zan iya kirgawa ba kuma yanzu haka nan in ka so wallahi idan ka so ka buga loka gama duk lokacin gama kike so a nan tara baka buga ka ce yaya sun samu taki da wurin gwamnati wallahi za su ga maka kuma at a very very subsidized rate wato a kalilan kuɗi ba yin da ake samu su a kasuwa ba wannan an taho da su kusan manomi kusan ko'ina a lokacin gama nan kai lokacin gama nan na karin lamido an samu trilogy guda shida wanda aka tura don manomi wanda za na taki takin na zamani eh, in ka je store takin suna jibgibar sayuwa gwamnati bata sauƙaƙa ba kuma takin nan daga hannun federal government ake karbo ta don saboda a sayar ya kamata jiha ta rage kuɗin wannan takin. To bada to ni batu shine ne kan cewa ko yan hamayya nan ma domin su NPD suna zargin kan cewa akasarin kuna cewa ko yan hamayya ne alhali kuma ku ne ƴaƴan PDP da watakila ta kora ko kuma a kuka yi tsalle ɗaya kuka fada rijiya. ba wani ƙasa a najeriya in kana bin mutane kuna tafiya tare kaga wannan tafiyan naku bai dace da kai ba kana iya juya kai wani abu daban kuma haka ba idan mun bi pdp din mun ga ba sa kyautata talakawa ba sa aikin da aka zaɓe su yi sandan bai za dinga tafiya da su ai shi yasa mun gani mun ga wannan tafiyan ba za ta tsina na mana komai ba shi yasa muka dawo muka yi fati mai adalci fati da muka san cewa za ta yi mana aiki ta da jiro na kana ta dariya ne eh ni abun yana ban mamaki eh. idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san a san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da ke baban shi ke yi ba shin wani irin gamsuwa kuke so ku yi ban da ra'ayi irin naku na cewa siyasa irin namu na ƙasar nan kowa yana son kansa abin da yake da shigo aljihunsa ko da shigo jikinsa shine kawai ya fahimci cewa ai siyasa ake yi in ba haka ba kam ai PDP ta kafa gwamnati a nan kusan shekara goma sha shida suka wuce yanzu ma kusan shekara goma sha takwas aka kafa gwamnati wanda ya bar PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi ba ne. To a gaye sheku malamai to wannan shimfiɗa farko kenan a makon gobe Allah ya kai mu za mu taɓa abubuwa da dama da za su haɗa da inda ake tambayar me yasa wasu suke barin PDP ne su je wata jam'iyya. Ita kanta APC ɗin ɓangarori nawa take da su a nan Taraba da kuma a sauran sassan Najeriya. Kuma menene ra'ayin su 'yan Taraba ɗin kan Hajiya Aisha Jummai Alhassan da kuma alakata da Atiku Abubakar. to muna fata za a jira zuwan wannan shirin yanzu ka muna godiya ga su bakin namu inuwa bakari da irin artemis da kuma shi musamman wakilin namu ibrahim abdulaziz wanda shirya ya jagoranci wannan muhawara a can jalingu kuma ya kuma na ita muka kawo muku a madadin dukkan su ne aliyu mustapha sakwata a washington dc